Idan sa kuke son ku ta kai zabta ta zama masha Allah Allah muna godiya a gare ka da ka aminta ga gagarumin aikin tsaftace birnin Sokoto da gwamnatin mai girma Dr. Ahmad Ali Sokoto ta kaddamar karkashin jagorancin uban marayun Allah wato Jarman Sokoto Alhaji Umar Kabo AE da tsohon mataimakin gwamnati su Abdullahi Dattijo da yake samun karbuwa da nasara wani abin ban sha'awa shine cikin kwanaki kalilan kwamitin tsaftace birnin Sokoto ya samu nasarar kwashe shara bila adadi inda ya samu nasarar kwashe sharar unguwar Kanwuri da unguwar dan fili da unguwar iraki da kuma shiyar kofari da tudun wada sai rijiyar ɗoruwa da unguwar Difilama da kuma shiyar Marinar Dallatu. Aiki ga mai yinka. Tabbas, kwamitin tsaftace birnin Sokoto ba zai tsaya a nan ba, domin zai ci gaba da zagayawa lungu da sakun jihar Sokoto domin tabbatar da lafiya da tsaftar muhallin mu Kwatawa, Al'ummar jihar Sokoto kada mu manta. Gwamnatin APC da Dr. Ahmad Ali Sokoto ke jagoranta ta mutu. Dan haka, mu ƙara baiwa kwamitin tsaftace birnin Sokoto haɗin kai da goyon baya a lokacin da yake aikin kwashe shara a unguwanni. Tare da ma'aikata uzuri idan aka tsara hanyar da suke aiki. Duka dai, wannan na faruwa ne domin kare lafiyar mu da aukuwa cikin wani haɗari. da yardar Allah da amincewarsa bayar da haɗin kanmu gwamnatin APC ta jihar Sokoto za ta inganta rayuwarmu da lafiyarmu da ma muhallinmu wannan sako ne daga shugaban kwamitin tsaftace birnin Sokoto Alhaji Umaru Kabo AA Jarman Sokoto uban marayun Allah